لم يمتحنا بما تيل عقول به حتى علينا فلم نت ولم نيم أي الورى فممنع فليت يرى للقرب والبود في غير منفحم فسمج تظهر للعينين من بود صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نياما تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أنت الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جور الوهبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتحيته لبدين جاد براءة الاستهلال ومن خاتميته براءة المحكم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وسلاذ ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذي بتوحيدك المطالع عن الوجود صلى الله عليه وسلم السبب في كل موجود صلى الله عليه وسلم عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلى الله عليه وسلم تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدنا امين يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد wabat yan uwa a daidai wannan lokaci na wannan rana mai albarka wanda ya yi daidai ga ranar lahadi 28 ga watan march 2021 rana da ya yi daidai ga nisfu sha'aban wanda aka same shi a daren yau ko daren jiya zance sha biyar ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu to a daidai wannan lokaci a arba'in da hudu kamar yadda kowa ya sani mun rubuta sako ne takaitacce da muke so mu gabatar musamman ga ɗaya daga cikin wayanda suke jagorori na wahabiyya ko kuma ce jagorori na izala a ƙasar ghana a wanda ake ce mishi mallam anas taufik game da sakon da ya tura wanda ya ce ga tijjanawan duniya baki ɗaya akan cewa dukkanin mu kafirai ne saboda muna karanta salatul fatihi lima ogulik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima Ogulik wal khatim lima sabaka nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haka qadrihi wa miqdari azim yace wanda ya karanta wannan salati ko ne ne shi ya kafirta sabida dalili shine kasancewar mu a wannan lokaci muna karanta satul fatihi ita kuma satul fatihi kafirci ne kuma sannan bayan kafirci ne ta fi alkur'ani a wajenmu so dubu ɗari shida kamar yadda ya karanto ko so dubu shida to kafin na shiga ga jawabi duk abin da ke ka irin wannan matsalar maulan mushak usman bin Fodio allah ya kara masa rahma ya faɗa a cikin littafinsa idan mutum ya koma ihya usunna wa ikhmadul bid'a wannan littafi na Sheikh Usman bin Fodio mai suna ihya usunna wa ihmadul bid'a ya yi bayani a shafi na 232 wanda yake cewa daga munin bid'a wanda yake kai ga mutum ya dinga inkarin bayan Allah akwai alamu na jahilci da kuma shiga littattafan sufai ba tare da mutum ya gane ba duk da cewa shi wannan wato mallami a Tawfiq Gana Ah, littafin da ke hannunsa ba jawahirul ma'ani bane ba ga jawahirul ma'ani bugu daban-daban a wajenmu wanda muna ɗauke da su amma littafin da ke hannunsa han out ne abin mamaki kana so ka yi bayani akan fahimtar wasu da littattafansu amma han out ɗin wallahi kwata-kwata bai kai tafin hannuna ba amma ita ce a hannunsa ita ce yake karanta wa mutanen wajen da ita ce wai yake ganin ya kara littattafan ɗariƙar tijjaniya har yadda yake mika saƙo wa dukkanin 'yan ɗariƙar duniya to abin da nan shi Usman bin Fodiyo dan bude da maganar sa domin kowa ya ji menene ke kawo silan irin waɗannan abun Shi Usman bin Fodiyo Allah kara masa yadda yake faɗin cewa wa min zalika ai daga cikin bid'o'i wanda ake samu a wannan zamani an nazaru fi kutubi ahlil kashafi mutum ya je ya dinga karanta littattafan malamai sufaye wanda su ne ma abota kashafi wanda ubangiji madaukin sarki yakan buɗe musu su ga abin da kai baka gani ba liman la yufarriqu baina na zarraci fili ga wanda iliminsa bai kai ya bambance tsakanin girman giwa da girman wato kwayan zarra wannan abin da ake fara kiyashi kiyashi da giwa wanda zai ga giwa bai bambance ta ba a halittan Allah ya ga kuma kiyashi bai bambance ta ba a halittan Allah wa'innan mutane su ne suke fada cikin hadari idan sun shiga karanta littafin tasawufu littafin sufaye sannan sai ke cewa wa huwa bid'atun muharramatun bid'a ce wanda aka haramta haramun ne mutum ya je ya buɗe littattafan sufaye ya karanta don da ya faɗa irin wannan sarka da wannan sarkakiya da shi tofik ya faɗa a cikinsa daga cikin bayanin da ya yi sai Sheikh Usman bin Fodi yake cewa wannan zarufi kutubi ahalil al-kashf la jozu duba a cikin littattafan sufaye ma'abota kashafi bai halatta ga wanda yake jahili bai karanci abin a wajen sufaye ba me dalili illa lil alimi alladhi ya'lamu kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam sai ga malamin da ya san littafin alqur'ani sannan ya san sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ya akhuzu ha ma bana rushduhu zai dauki abinda rushduhu abinda shiryarsa ya bayyana masa daga cikin wannan littafin ya akhuzu ha ma bana rushduhu abinda shiryarsa ya bayyana masa zai dauka wa yad'u ma lam yattadih lahu musalliman lahu sannan zai dubar abin da yaga bai gane ba amma tare da miƙa wuya ba tare da inkari ba sai da ilimin ka ne bai kai ba a wannan wajen wannan abun shi ma haka yake wannan insha Allah a cikin sakon mu za mu bayyana ghayra amilin bihi la naqsin fi ka'ilihi ba zai aiki da shi ba ba dan wai wannan wanda ya faɗi wannan abin jahili bane a'a sai domin shi bai gane ba to haka to kai da da a ce abin da yayi da ya karanta sai ya hakuri to amma sai yake wannan abin sai yayi inkari hasali ya kai ga kafirta musulmi baki daya wanda insha Allah da mu yi bayani balli adamin wuqufi ala ilmihi domin ni ban san wannan ilimin ba inji Usman bin Fodi yace in ka karanta littafin sufai abinda baka gane ba ba inkari zakai ba sai ka bar shi kai baka sani bane ba idh la yukallifu ahadun bima yukallafu ahadun bima lam yantahi ilayhi ilmuhu don Allah bai kallafa ma wani abin da iliminsa bai kai ba idan iliminka bai kai ba fas fasalu ahla zikiri. in kuntum la ta'lamun balla yajuzu lahu ittiba'u sai dai bai halatta mutum ya bi mutum akan abin da bai gane ba wala taqifu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ya dauko ayin qur'ani yace kada ka bi abunda iliminka bai kai wannan wajen ba ka bibi wannan lamarin to da karshe a cikin wannan shafin ya ci gaba da cewa wa min zalika inkaru karamatul auliya wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an daga cikin abin da yake kawo fitina da bid'a alamun mutum tataccen dan bid'a ne inji Sufyan bin Fodio shine kaga yana inkarin karamomin waliyai wannan daga cikin karamomin waliyai mafi girma wanda idan mutum ya saurari wannan sako da ya bayar ga dukkanin tijanawan duniya wannan sako a cikinta za ka ga cewa lallai shi wannan wato mallami Anas Tawfiq ya yi wato abin da ake ce masa gaba gadi ya kirki ya wato tari wato aradu da ka sama za ta faɗo ya buɗe ƙirjinsa ya ce ta faɗo a kayi domin me yasa shi ne wai yake cewa sako ga tijjanawan duniya gabaki ɗaya wanda a asalin sanin tarihinsa babansa ba babansa ba malamin babansa almajirin sufayen ne almajirin tijjanawan ne babansa ya shiga tafiyar wahabiyawa to da ya tsaya ya yarfa wa mahaifinsa asiri amma sai ɗauko wani irin da'awa wacce take da'awa ce ta Da'ish da'awa ce ta irin su ISIS da'awar kafir ta musulmi kai tsaye da'awar da musulunci bai taba sanin wannan da'awar ba ya ɗauko ta yana yaɗa ta a cikin al'ummar musulmi ta hanyar neman zubar da jinin musulmin da kawai yake faɗin salati wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da farko kafin kamar yadda na faɗa abin da ya sa na buɗe da maganar Shosuwan bin shine duk wanda ya kalli wannan bidiyo da ya sako ce sako ga tijjanawar duniya za ka ga cewa bidiyo ce wacce a hannunsa han ne yar karama kamar wannan takardar hannu nan han out ne haka da hannu ɗaya ma ya rike ta ya buɗe ta a hannunsa ita ce a hannunsa wanda yana da kyau wannan nasihan ɗan shi Usman bin Fodiyo ita ce musulunci ya umarni wala takfu ma laysa laka bihi ilm qur'ani ya sake ce mana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk abin da baka sani ba kada ka bibi wannan abun duk abin da baka sani ba kada kuma ka je ka yi karambani ka yi gaba gaɗi yanzu nan sai ga an jijjiga ka kuma ka faɗi babu nauyi to abin da yake anan shine wato farkon abin da ya fara shine ya ce maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu ya ce ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ganin manzo Allah karama ce amma kafin mu shiga ga maganar ganin annabi da shehu tijjani ya ce yayi sai mu yi hakaito abin da ya faɗa duk da cewa na ga babu buƙatar wai mun danna muryarsa saboda wato ita bid'a al-kufru millatun wahida haka al-bid'atu millatun wahida sannan ƙarya ce wacce kawai ya dinga yi kuma maganganun da ya faɗa wasu sun rigaye shi daga cikin wa'inda manya ne a cikin wahabiyawa wanda an mayar da wannan wato dukkanin jayayyarsu tare da hujjoji masu ƙarfi wanda wannan hujjojin kowaye ne ya duroma wannan hujjan sai yaron kafa to daga cikin abin da ya faɗa shine shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga masa falalan salatul fatihi kamar yadda shi kuma ya cewa manzo Allah ya bashi salatul fatihi duk da cewa wannan ya nuna bai san tarihi ba kuma littafin da yake cewa yana raddi a cikin tajawar ma'ani wallahi bai karanta ta ba wallahi shafin da ya faɗa idan aka tutsiye shi a yanzu a ce ka dub ka faɗi shafin ko ka faɗi a wani juzi yake a jawarar ma'ani ko a ina yake ina mai rantsuwa da Allah ba wai sanin gaibu ba duba da takaddar da ke hannunsa duba da karina ta tabbatar ba wai rubutu ne ya je ya kufo ba a'a wani takadda ne ya rike ta fara wata littafi ne wanda ya rike ta kaɗan ya rike in karanta su littafin amma sai na ce ba a bar wannan kaza cikin gashinta ita ya ɗauko abin da suka rubuta na kafirtawan shi yake karantawa shafin nan bai santa ba kuma larabcin da za a ce masa ja larabcin ba zai ja ba domin kamar yadda abubuwa suka zo daga baya wanda za mu wadda hantar da su har ayoyi na alkur'ani wanda ya kirkiro ya kawo wasu ayoyi da ke cikin suratul anbiya'i wanda shi na shi sabon aya ne amma wannan kamar sako ne na farko kafin nan abin da zai biyo baya idan ya yi kyau alhamdulillah ma'ana in ya janya tuba in ko bai tuba ba to sai ya zamo za mu aika masa da goron gayya na cewa a fito a tattauna wannan matsala domin kar ya mu da kafircin mu yi kokari ya nemi lada don manzo Allah sallallahu alaihi cewa li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lakamin min humrin na'ami a hadisin na Ali Allah kara masa yadda to abin da ya fara cewa shine yaya za a yadda cewa Maulana Shehu Tijjani ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan cewa Shehu Tijjani bai ga Imam Maliki ba <laughs> Shehu Tijjani bai ga Imam Maliki ba sannan bai ga al'imamu malik ba bai ga al'imamu wane ba bai ga al'imamu mujashi ba ne Kowa ne ya kama sunansu ibn al-majishun afwan daga cikin malaman malikiya kamar ya yadda da imam maliki wanda a fikirarsa imam malikin nan shi kanshi ba musulmi ba ne domin fikira ce wacce mun san inda take mun san inda ta fito in kuma ya musunta za mu zauna da shi mu tabbatar masa a aƙidarsa imam maliki ba musulmi ba ne ba amma ya ce wai shehu tijjani bai ga imam maliki ba yaya za su yi su yadda ya ga annabi muhammadu to abu na farko anan yan uwa shine kafin mu yi magana kan ganin manzo Allah sallama duk da a takaice za mu wuce ta shine ganin annabi sallama fa shehu tijjani yayi ba cewa ya ga imam maliki ba ko kuma ya rayu a karni na imam maliki shin akwai sharaɗi a littattafan musulunci na cewa ba za ka ga manzan Allah ba sai ka ga Imam Maliki ko ko Malam Anas Mallam Anas shine wanda ya kirkiro wannan maganar ya cusa a bakin musulunci sai ya zama dole musulmi in ya ce ya ga manzan Allah sai a ce ka ga Imam Maliki in ka ce ban ga Imam Maliki ba sai a ce a ah, to baka ga Annabi Muhammad ba to wannan maganar ka ga Mallam Tawfiq Mallam Tawfiq Mallam Anas kai ka kirkiri wannan maganar ka jingina shi ga musulunci musulunci babu wani sharaɗi ko ɗaya ko biyu wanda aka ce in dai ka ga annabi sallama dole sai ka ga imam maliki ko kuma wani ibn al Za ka ga manzo Allah ba tare da ka san imam maliki ba ba tare da ga ibn al Shuna ba Za ka ga annabi Muhammadu annabi ne ya faɗa da kansa duk wanda ya karyata ganin manzo sallama ya karyata karama shi ganin manzo Allah mukashafa ne kafin mu shiga maganar salatul fatihi tunda magana ne akan ganin annabi Muhammad sallama ganin annabi sallama mukashafa ce wanda malaman musulunci dukkaninsu sun yi ijma'i akan wannan Allahumma illa man shazza he shaz allazi la yu'tabaru bi shuzuzihi mutane ne kadan daga cikin musulmi wanda suka zama shuzuzai kamar irin su Ibn Taymiyyah harrani su ma sun tabbatar da ganin Annabi amma sun yi shuzuzi ta wani wajaje ta yanda suka nuna san zuciya wanda kuma wannan san zuciya na Ibn Taymiyyah ba lalle ne mun kawo shi a wannan waje ba amma za mu kawo inda maganar yake ganin Annabi Muhammad yan uwa hadisi ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda babban sahabin annabi sallama ɗaya daga cikin khadiman manzo Allah Anas ibn Malik Allah kara masa yadda idan ka koma sahih Bukhari hadisi na 6994 an rawaita hadisi daga manzo Allah sallam yana cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi wa al mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wannan hadisi ne kai tsaye daga manzo Allah annabi sallallahu yake cewa marra'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci faqad ra'ani annabi yace ni ya gani faqad ra'ani ni ya gani wanda ya ganni a cikin bacci ni ya gani in ji manzan Allah sallama bai ce sharaɗin kaga imam maliki kaga ibn maji shuna ba kuma abin dariya shi ne. wannan bai san wane ne imam maliki ba ina ma da ya ce ya ga abubakar ko ba to da ta yi ma mutum ya ga abubakar bai ga annabi ba ina ma da ka ce sayyidina hamza wanda ya rasu a zamanin manzo Allah ina ma da ka ce sayyidatuna khadija wanda ta rasu a zamanin annabi ina ma da ka ce sayyidina abi eh, sayyidina abi talib wanda ya rasu a zamanin annabi sallallahu ina ma da ka kawo sahabbai irin su zaidu da wasun su wanda sun rasu ne manzon Allah yana da rai ka ce shin shi tijani ya gansu balle a ga annabi kuma akan iya yiwa rashin sa'a ta yi mutun ya ga wa'innan bai ga manzon Allah ba ma'ana ana maganan hayyan ne hayat na duniya zai wa mutum ma ya ga abubakar bai ga annabi ba don maybe ko ya zo a zamanin annabi su ya bar duniya ko kuma wani ya katangance shi da ganin manzala da wannan to amma yan uwa mu bar maganan anas taufik gana anas da ya kirkiri wannan magana wanda ya ce wai ba za ka ga annabi sai ka ga imam malik sai ka ga ibnul majishun mu ɗauki maganan annabi shin haka annabi ya ce manzala ce mana yayi man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama faqad ra'ani annabi yace ni ya gani hadisin al bukhari fa inna ya shaytana la yatamassalu bi shaydan bai kama da ni in ji manzo Allah ba kama ba bai iya misaltuwa fatamassala laha basharan sauyan at-tamassul shine wani abu ya zo maka a kamar wani yanda aljanu suna yi mala'iku suna yi shaidan yana yi shaidan zai iya shiga suran wani mutum ya zo maka amma annabi muhammadu babu wani mutum ko aljani ko mala'ika da zai shiga suran manzan Allah ya zo maka shi yasa duk wanda kaga annabi ya ce kaga shedan shine shaidan? duk wanda ka gani a mafarki annabi Muhammad ka gani malaman mafarki sun ce da ko da a mafarki zaka ga mutum gurgu ko kuturu amma ya zo gaban ka ya ce maka ni ne manzan Allah to wannan annabi ne sai dai wannan shakalin da ka ganin suran aikin ka ne mai muni manzan Allah yake maka ishara domin ka sani kai tahziri wannan fassarar mafarkin ganin annabi Muhammad ne wanda yana da fadi akan wannan lamari to manzan Allah yake ce cewa wa ru'yal mu'min ba ganin annabi ba kai shi jani haka kawai yace yayi mafarki ya ji ana faɗa a matsayinsa na mumini mafarkin mumini manzo Allah ya ce juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwa mafarkin mumini yanki ne daga yanki arba'in da shida na annabta idan mumini ya yi mafarki wani mafarkin gaskiya ne saboda yanki arba'in da shida ne na daga annabta ashe yan uwa shehu tijani da ya ce ya ga manzo Allah sallama wannan ya tabbata idan an farki ne annabi ya tabbatar a hadisi in mun koma hadisin Jabir ibn Abdullahi wanda al-Imam Muslim ya rawaita hadisi shi ma ya rawaita hadisin cewa annabi ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani innahu la yanbaghi lish shaytani an yatamassala fi surati In ji annabi Muhammadu a wani riwayan na Imam Muslim yake cewa fa innahu la yanbaghi lish shaytani an yatashabbaha bi amma ruwayan al'imamu Ahmad wanda shi ma ya kawo a mujalladi na farko shafi na 450 al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi ibn mas'udin ne ɗaya shi ma daga cikin sahabban Annabi Muhammadu manzo Allah yana cewa marra ani fil manami fa ana alladhi ra'ani fa ana alladhi ra'ani fa inda shaytana la yatakhayyalu bi inji Annabi Muhammadu shi ma hadisi ne ingantacce daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya karyata ya karyata Annabi sallallahu alaihi wa wasallama a wannan hadisi yan uwa yana tabbatar da ganin Annabi sallama kai tsaye a mafarki kuma duk abin da annabi ya gama a mafarki shi ka gani wanda haka ya faru hatta da arna a zamanin manzo Allah wayanda ba musulmai ba sun ga manzo Allah a mafarki kuma suka zo kafin nan annabi sallallahu ya tabbatar musu shi suka gani kuma maganar da suka yi da shi a mafarki ya tabbata kuru-kuru iyanan wanda insha Allah haka za mu zo mu tabbatar da shi balle a zo ga wanda yake musulmi a musulmin ma wanda yake irin jinin annabi maulan mushehu tijjani a jinin mazalama wanda ya tara kususiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shirya da mutane bila adadin wanda karkashin sa aka samu karama da sirri na fitan karfafan alkur'ani a duniya irin dai maulan mu tijani a gaya maka ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ai wannan babu jayayya dama haka ya kamata abin ya faru to wannan yasa a zamanin tabi'ai an samu irin su al-utbi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na al bukhari kamar yadda ake faɗi da wasu daga cikin sahabbai wanda sun ga manzan Allah sallama a mafarki irin su a sayyidina bilal ibn al-haris al-muzani da wasu su wanda bara mu tsawaita a wannan waje ba to amma wanda ya fara su al’adabi ga ganin annabi sallallahu alaihi uwa shi ne ibn taymiyyah al wanda ya kaskanta ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta almajiransa su ibnu kasir ba su inkarin ganin annabi Muhammad ya kazatan ba wanda zamu zo mu tabbatar ganin annabi ido da ido amma shi ibn taymiya idan mutum ya koma littafin ibn taymiya al idan ka koma littafin nan qa'idatun fil mahabba na ibn taymiya al mujalladi na farko shafi na 191 zuwa 92 zaka ga wani kissa da kansa zaka gani ah, in ka koma littafin doktor ah, Mahmud Subaihi ya ciro wannan maganan ɗaya bayan ɗaya wanda kuma ga shi nan a cikin littafin sandai qa'idatun fil mahabba ibn tabi al yana cewa lokacin da yake bada wani kissa na ganin annabi Muhammad da wasu daga cikin sahabbai suka yi sai ke cewa fa hadhihi al-hikayatu wa nahwaha irin wa'innan hikaya da makamantansu mimma yuzkaru fi qabri an-nabiy wa qabri ghayrihi min as-salihin fa yaqa'u mislahuma liman fi imanihi dha'fun da ya kawo hikayan nan na al-imam al-utbi sai ke cewa irin wannan duk wanda kaga ya ga annabi Muhammad a mafarki to zuciyarsa akwai rauni babu imani cikakke in kaga annabi a mafarki shi kuma annabi Muhammad ya ce mumini ne wanda ya taka mukami na 46 daga cikin mukamin annabta amma shi ibn tamiya ya ce duk wanda ya ga annabi Muhammad zuciyarsa akwai mummunan wani abu ne shi yasa da ga manzo Allah amma abin mamaki yan uwa dan Allah ya nuna mana karama na manzo Allah ya zazzagi wanda ya ga annabi ya ce wa huwa jahilun bai qadar rasuli duk wanda ya ga annabi an farki jahili ne wa bima amara bihi bai san addini ba Tun kirkirin jahili ne wa azuma nifaquhu munafiki ne duk wanda ya ga manzo Allah fa yakunu fi dhalika bi manzilati almu'allafati bil ada'i fi hayatin nabi sallallahu alaihi sai ya ce duk wanda ya ga annabi yana da cikin kamar musuluncin sa ma bai da karfi ne amma abin mamaki Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa sa Al-Fatawa mujalladi na biyu shafi na 64 zuwa 65 sai yake magana kan wanda shi kuma ya mafarkinsa a can mun je da ibn yake cewa duk wanda ya ga manzo Allah munafiki ne jahili ne bai san addini ba bai san manzo Allah ba hasali ma sa akwai matsala amma anan nan sai ki ba mu labari cewa wani ya mafarki da shi amma wanda ya mafarki da shi nan barka je ban da masa yace wali hadha haddathani ash-shaykh wannan abin da nake baku labari akwai wanda ya ganni a mafarki waye shi sai ce ash-shaykh shi shehi ne don kawai ya gaibe tabi a mafarki ya zama shehi as-salihu yace nagari ne mutum ne nagari shi ma an ka gani ka zama nagari waye sunan shi Yusuf yace sunan shi Yusuf malami ne ce a min ashabina almajiri na ne almajirin sa ne amma ya bashi labari annahu ra'ani fil manami wa ana ukhatibuhum ya ganni a bacci ina yin khutba ina khutba ina musu bayani ina musu magana na ilimi tunda ya gana mafarki wannan ashehu ne wannan as ne kuma min ashabina kaga anan ya nuna maka cewa raina manzon Allah sallallahu alaihi ibn yayi yasa ya ga annabi Muhammad wannan maganar wanda ya ga annabi Muhammad babban munafiki a wajen ibn tamiya musulunci sa bata inganta ba amma shi kuma wanda ya ganshi shaykhu salihu min ashabina ashe wato wanda yake nuna maka cewa raina manzon Allah wai ganin annabi a ƙarya tashi. ga wa'inda suka fara ta kuma an samu asali ne da wanda ya fara ta dan sudan ya zo ya kare ta shehu tijjani ba da mi mamaki ba wallahi babu abin mamaki a cikin wannan maganan kai ta kare ta shehu tijjani da anhu ga abin da mai gidanka ma ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan abun mamakin na gaba shine kai da kake maganan ganin annabi baka san ni ne. da ka duba littattafan gidanku da ka yi bayani ibnu taymiyyah al-harrani da kansa yana faɗa Abin ban mamaki a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in na almajiransa ibn qayyim al-jawziyya arrabil alamin ilamul muwaqqi'in zaka gani mujalladi na uku shafi na ɗari uku wanda matba'a darul kutub suka buga wannan littafi zaka ji abinda ibn taymiyyah al-harrani yake faɗa akan cewa shi bayi ma yin sallah magawa sai ya ga manzo Allah shi kullun yana ganin annabi domin mun san cewa limami ne malami ne a zamanin sa amma kullun yana ganin manzo Allah sai annabi ya ce masa kai sallah ma wannan mutumin tukunna zai je masa sallah in annabi ce kar kai sallah ba zai ba ku duba abin mamaki ibn taymiya shi kullum sai annabi ya umarce shi yayi amma an ce maka shehu jani ya ga manzo Allah ya bashi falalan salati wanda falalan salatin nan duk abin da ake faɗa kan salatul fati bata kai falala ɗaya na ayan alqur'ani da ta faɗa wa salatin manzo Allah ba domin ita salatul fatihi kalma ne daga kalmomin Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi wa ashra in kai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi Allah ne zai maka salati to salatul fatihi in kai Allah ne zai maka to ga mana falalan salatul fatihi ashe ba wanda ya sai san falalan salatul fatihi to irin wannan jawabi a takaice a gurguje Shehu Tijjani ba a mafarki ga Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah ne a cikin a ido da ido kuru kuru wanda wannan ja'izi ne a cikin addinin musulunci hujjansa kuma shine hadisin nan da al Bukhari ya rawaita hadisi na 6993 sannan imam muslim ya rawaita a mujalladi na hudu hadisi na 1775 sannan da wasu su irin su abu dawud da makamantansu hadisin nan na abu huraira Allah kara masa yadda abu huraira na faɗin cewa sami'tu nabiyya yaqul naji annabi muhammad sallallahu alaihi yana cewa man ra'ani fil manami ni fil yakza duk wanda ya ganni a bacci zai ganni ido da ido inji abu huraira manzon Allah ya gaya masa duk wanda ya ganni a bacci zai ganni ido da ido inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wala yatamassalu shaytanu bi shaydan bayi kama da ni idan ka gaskata manzan Allah annabi ya ce dole ne in ka gansa an farki sai ka gan ido da ido in ka gaskata annabi Muhammadu to yau kai a ina ne wani malamin ne ya baka duk wani fasarar da wasu za su yi su zo su yi wani kame kame ga abin da annabi Muhammadu ya faɗa marra ani fil manami duk wanda ya gani a bacci fasayarani fil yaqza sai ya ganni ido da ido zai ganni ido da ido wannan mutum zai zo ce ai wannan sa'u wannan asinu sinu tanfis ne ai ana nufin zai ganni to in an ce zai ganni shine ake nufin cewa zai ganni a lahira waye ya ce maka a lahira ne kai ka fasara annabi Muhammadu to mukaddari an samu malamai ma na musulunci a ce an samu malamai duk da ba a samu ba ma amma a je an samu malamai na musulunci a ce dukka a ce sun tafi akan cewa fasayarani fil yaqdan nan fassara su ne akramakallahu idan muka koma Qur'ani ayoyi daban-daban daban-daban daban wanda idan wannan sinin ta zo ga irin ma'ananta wanda zamu zo mu bayani manzo Allah ya faɗa haka mu ƙara wani hadisi an rawaito hadisi daga Abi Qatada Allah ya ƙara masa yadda yace manzo Allah ya ce man ra'ani faqad al duk wanda ya gani ya ga ya ga al ma'ana gaskiya ya gani manzo Allah anan bai ce mafarki ba bai ce ido da ido ba in ka ga annabi sallama a kowane irin gani gaskiya ka gani annabi ka gani saka ganin manzo Allah kurukuru wannan ja'izi ne a cikin musulunci imam bukhari ya rawaito wannan hadisin shi ma hadisi na 6,976 sannan idan ka koma shafi na 434 da uku za ka ga wannan hadisi mujalladi na goma sha biyu a cikin littafin nan na al'imam fatahul bari na al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani imam muslim ya rubuta wannan hadisi a cikin kitabun ru'ya babu kaulin nabi marra ani fil manam idan ka dauki hadisin abi sa'id al-khudri shi ma ya rubuta hadisi muna ta kawo sahabbai annabi ya ce man ra'ani faqad ra'al duk wanda ya gani a bacci ko ido da ido ni ya gani inji manzo Allah fa inna shaytana la yatakawwanu ni shaydan ba zai iya taɓa yuwa ya kasance ni ba yayi takwini ya zama ni inji manzo Allah ni din dai in ka gani ni ka gani wannan ma hadisi ne wanda al-Imam Bukhari ya rawaice shi na Abu Sa'id khudri hadisi na 6777 dubu shida da ɗari tara kai da casa'in da tara afuwan duka da yawa tara tara ina ce bakwai bakwai a baya ma na faɗa hadisi na dubu shida da ɗari tara da casa'in da shida na dubu shida da ɗari tara da casa'in da uku sannan maganan kalmar ra'ani mar ra'ani kamar yadda ni da ban so in da jawabi ba amma na san akwai lokacin da za a haɗu za a haɗu ko da shi ko da wani mai wautar duk wanda ya fito gaba gaɗa a wannan jawabi in Allah da zai mamaki dalili wannan jawabi na fasayarani fil yaqzati fasayarani fil inji manzo Allah annabi ya ce duk wanda ya ganni a bacci zai ganni kurukuru saka ma kalmar ma in tsaya ma in kara wani bayani babu shi yan uwa manzon Allah ne ya faɗa da kansa annabi ya ce in ka ganshi zaka ganshi kuma an ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ido da ido wanda nazo da littafi guda ɗaya wanda ya tattaro sunan littattafai mutane sama da mutum ɗari zuwa mutum 200 biyu zuwa fin haka wanda dukkaninsu sun ga annabi Muhammadu kai in nace ma muna da mutum kusan mutum dubu sun ga manzo Allah tsakanin wanda suka ganshi ido da ido da wanda suka ganshi kuma wato a mafarki wannan littafi wato mu'jamu marra'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'jamu marra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nawmi wal yakza littafi ne na mu'jam na wayanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nawmi a cikin bacci wal yakzati da wanda suka ganshi kuma wato waliya kaza ido da ido wa'innan dukkanin su an kawo mana su wanda sun ga annabi ido da ido kuma abin mamaki maulan mu shehu tijjani yana cikin su maulan mu shehu ibrahim yana cikin su maulan mu suna nan da yawa irin maulan mu shehu alfati maulan mu shehu ibrahim salih da wasun su wanda wanda suka yi rubuta wannan littafin muhammuddin afami ya kawo wannan littafin to burin mu ba wai cewa ma wani na ciki wani na ciki ba ja'izi ne ya halatta musulunci ka yarda shehu ibrahim ya ga annabi baka yadda ba kai ga cewa ya ga annabi baka yadda ba duk wannan ba matsala a ciki matsalar shine shin musulunci ya ce ana ganin annabi musulunci ya ce ana gani in dai wani ya ce ya ga manzo Allah in ma ka yadda ne ma ka yadda baka da izini baka da wannan sharadin kuma da ma musulunci bai ce dole sai ka yadda ba amma baka da izinin kuma ka ce ba yiwa in ka ce ba yiwa kuma da annabi kake don annabi ya ce fasayarani fil yakza zai ga kuru kuru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yan uwa daga wanda suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda na so in kawo maganganun malamai kaca kaca kaca kaca irin su al'imamu suyoti irin su al'imamu la'ali Mulla irin su suna nan da yawa wanda shi mai magana a cikin sharhul shama'ir irin su al'imamu maziri daga al'imamu imamul baqillani da wasansu malaman da suka tafi akan jaizi ne a ga manzo ido da ido yan uwa a takaice shine akwai ibnu abi jamra a cikin muktasar sahih al-bukhari akwai al-imam al-qurtubi a cikin at-tazkira akwai al-imam abu hamid al-ghazali akwai al-imam al-qadi iyad akwai al-imam Izz ibn abdussalam akwai ibn al-hajj a cikin al-markal nasa akwai al-imam al-barizi a cikin tawsiq wa iman akwai akmaluddin al-jabrati al-hanafi a cikin sharh al-masharik akwai abu abdullah al-qurashi a cikin rawd al rayyahin akwai al-imam al-yafi a cikin rawd al rayyahin akwai ibn batatish a cikin muzil al-Shubahat fi isbat al-karamat akwai al-imam hafiz al-din al suyuti a cikin tarwil al-hulak fi ru'yat an-nabi wal malak akwai al-hafiz ibn hajar al-haythami al shafii a cikin al-minah al akwai al-hafiz al-maziri a cikin jam'ul wasail akwai al-imam al-baqillani akwai sharafuddin al-munnawi a cikin faidul kadir akwai al-hafizul a cikin al-mawahib al-ladunniya akwai sadruddin al-qunawi a cikin jam'ul wasail akwai ibn al-ammad al-hanbali akwai al-hafiz ibn kathir a cikin an-nihaya al-bidaya wan-nihaya to kafin mu je wannan a takaice daga cikin wasu malamai irin su Allama Al-Munfiri Al-Maliki da wasu su sun tabbatar da cewa ganin Annabi Muhammad jaizi ne in ka dauko littafin al ad Dawani na al-Imam Nafarawi mujalladi na biyu shafi na 360 da makamantansu a takaice wannan mun yi ne saboda ya zamo wani hanya ne ga 'yan uwa na mu fara magana akan jawabin mu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu to amma kafin mu je 'yan uwa za mu kawo wani irin abin mamaki na wasu daga cikin wanda suka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wa sallama wanda kuma babban malamin su Ibn Kathir wanda shi tunda shi shi ba Shehu Tijjani bane la'alla za a yadda da maganarsa ya kawo tabbacin cewa an ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a kissan nan na Ibn Sam'un al-Wa'iz wanda yana cikin wa'azi abun mamaki Ibn Sam'un al-Wa'iz idan ka dauko al-Bidaya wa Nihaya mujalladi na 11 shafi na ɗari uku da ashirin da uku mutum ya ɗauko wannan littafi albidaya wa nihaya mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku na ƙara faɗa na maimaita mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da ashirin da uku a cikin littafin albidaya wa nihaya na ibnu kasir alhafiz ibnu kasir almajirin ibnu tabital harrani ne me ya faɗa ya zo bayanin ibnu sam'un al-wa'iz sai ke cewa wane ne ibnu sam'un al-wa'iz ce sunan shi muhammad ibnu ahmad ibnu isma'il ibnu sam'un al-wa'iz ahadu sulaha'i wal ulama'i yace ɗaya ne daga cikin salihan bayi wal ulama'i kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai ɗaya ne daga cikin salihan bayi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai bai ce ɗaya ne daga cikin kafirai kamar yadda kai da kaga shehu tijani ya ga manzo Allah ce kafiri bane shehu shehun ka ba haka ya faɗa ba alamu ne na cewa in ma aka maka Allah kai jahili ne baka karanta littattafai ba in ma kuma kana sane ka shiga tafiyar kafir ta musulmi ne domin ka hada rikici a cikin gana ka kawo fitina don kai ana ganin babanka babban dan izala ne kawai ka fake da wannan kana da ikon ka ce wannan ja'izi ne a musulunci <laughs> ai baka samu wannan daman ba karma kalla ka tsaya a afa kalla afwan dan ce ma wai karma kalla afa kalla Allah ya fi maka abin da kai amma wannan abin da kai babban bala'i ne kawai ka zo kai kaɗanka kawai dan kana gana kai ne ɗan manyan izala kawai ka ce duk wanda ya ga annabi kafiri ne duk wanda ya ce manzala kaza kawai ka kafirta musulmi to ga ga malamin ka akara kala ina ƙara maimaita muku abin da ya faɗa wannan ibnu sam'un al-wa'iz ku ji irin yaban da ya masa yace ahadus sulahai ɗaya daga cikin manya manyan salihan bayi wal ulama ɗaya daga cikin manya manyan malamai wa kanat lahu karamatun wa mukashifatun yana da karamomi wa mukashifacin yana da mukashafa na kasancewarsa yana ganin annabi Muhammadu ido da ido bari mu ji bayanin da zai kada ka ce ni na fassara mukashafa sai yake cewa kana yawman izu, alal minbari wata rana yana wa'azi akan minbari inji ibnu kasir wa tahtahu abul fath a karkashin sa akwai wani babban malami wanda ake ce shi abul fath ibnu qos wa kana min as-salihin al-mashhurin shi wannan abul fati ibn qaus din ɗaya ne daga cikin shi ma mutane nagari wanda ya ga annabi ya ce nagari ne almashhurin shahararru a duniya kamar yadda shi jani shahararre ne shi shi jani abin da zai baku mamaki kafin shi jani mutane sun ga annabi bila adadin amma an fi damuwa da ganin da shi jani manzo Allah Allahu akbar wannan ma karama ce fana'asa sai wannan ibn al-qaus din ya gengedi yana zaune ana khutba wannan fa littafin dan idala nake karantawa sai gengedi yana zaune a ƙarƙashin mimbarin sai yana gyangyaɗi, yana gyangyaɗi, yana gyangyaɗi. a cikin wannan gyangyaɗin da yake yin fa'amsa ka ibn sam'un ibn sam'un sai ya daina wa'azi ana cikin wa'azi sai aka ga ibn sam'un ya daina yin wa'azi da ibn sam'un ya daina yin wa'azi me ya faru hatta stai kaza sai ibn al-qus ya bude ido ya farka kenan fahina stai kaza lokacin da ya farka din shi ibn sam'un me ya faru ibn qus afwan ibn qus da ya farka qala sam'un ibn sam'un sai yake cewa ra'aita rasulallahi fi mika haza Ya ce ibn Kos a baccin da kake nan kun gana ya shiru ina khutba aka ce eh ce amma annabi ka gani da kake baccin nan Ya ce masa eh manzon Allah na gani kun ji wannan ya ga annabi a bacci da Allah ku ji a littafin wahabiyya sai ya yace falihaza amsaktu anil wa'az hatta la ijaka amma kun tafihi Na ga kana ganin annabi kai kana ganin shi a mafarki ni ina khutba ne amma ina mimbari ni na ga zuwan manzo Allah kake kallon shi la ilaha illallah a littafin izala a littafin bawahabi to yanzu yan uwa yace sai na ga kana ganin annabi da na ga kana ganin annabi shine he na daina magana dan kar na hana ka ganin annabi don nai magana zaka tashi kai kuma ka rasa wannan falalan ni kuma a da ido na biyu nake ganin shi amma bayanin alhafiz ibn kasir yace wannan ash-shaykhu salihu al-wa'izu kai la ilaha illallah wannan din yabo aka masa akan yaga annabi Muhammadu ido da ido a littafin wahabiya to a takaice yan nan sakon da zan bayar shine la'alla zai zo ce to ai wannan ma wannan da ya ga sallallahu alaihi wasallama ai ya ga annabi amma da ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai ba lalle bane tunda ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abin da ya kamata ya faru shine kuskure ne ibn kasir ba annabi bane ibn kasir a ina ya gani to ba annabi bane me hukuncin sa shi ma kafiri ne a'a kuskure yi to in kuskure ne dauki ibn kasir mai kuskure dauki Jani mai kuskure dama ba asumi bane a wajen mu dauka a haka ka tafi amma kawai ka sa ido ido biyu muna kallon ka da ranan Allah kawai kana gumi ka zo ka ce jani kaza ne in wayar wannan shine babban matsalar da muke fuskanta to a takaice kamar yadda muke ci gaba da jawabi akwai wayanda suka gane Muhammadu kaca kaca a irin wayannan amma mu takaita saboda ba maganar ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane maudu'in mu amma ranar da muka duro wannan maudu'in yan uwa da su ji ajaibu daga ra'ibu albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To to anan bayanin da yayi sai ce shehu janiya da ya ga annabi bai ga imam maliki ba bai ga ibn majah shine ba to shi yanzu imam maliki mun ce maka imam maliki ya ga annabi da ka yadda idan mun ce maka ibn majah shine ya ga manzo Allah da ka yadda ba za ka yadda ba saka dan Allah tafi can to karatun da zamu yi na gaba sai yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama shehu tijjani ya ce manzo Allah ya bashi labari ya ba shi salatul fatihi lima ugulika cewa tana da lada ta fi alkur'ani da dukkanin tasbihin annabawa annabi isa annabi yahaya annabi yusufu annabi zakariya annabi ya dinga kirgo annabawa duk jawahirul ma'ani babu wannan magana makamancin maganansa wayannan irin rashin adalcin da yan uwa suke yi yana da kyau mu kira ga malamai duk da wannan ba za mu ce malami ba in mun yi haka ma malamai mun zalunce su amma muna kira ga malamai a mahallin da wannan ya yi magana Anas gane bayanin da ya yi, to mu kuma muna yi da malamai yanzu ba da Anas gane ba tuku ba mallam Anas gane ba malamai ku ji tsoron Allah kar dankin da nake wa malami ko shehi wani babban wali a duniya kawai don na sa a tsane shi sai in dinga ƙarairayi don na ɓata shi in ci mutuncinsa in mai ƙarya wai shi ya ce wai annabi isa annabi yahya annabi in kai ka fati duk kafi su duk kafi su sukunna sai kafirta shi tijani ya kafirta yan tijaniya me yasa shine ya rasa inda zai yi abin na masa ciwo ba za a daina tijaniya ba to tunda ba za a daina tijaniya ba a daina a kafirta shi tijani kawai shikenan a huta kai hakuri da bakin cikin ka zaka mutu in dai sai an daina tijaniya da bakin cikin ka zaka mutu iya abin da zaka yi in ka ga dama ka sallama in ba za ka sallama ba kuma ka yi haƙuri ka ja bakin ka kai shiru babanka haka ya bar duniya ana tijjaniya kai ma za ka bar duniya ana tijjaniya kuma za mu ci gaba da tijjaniya a gane kuma da'irorin wazifa suna nan kaca-kaca haka za ka yi haƙuri malam kai haƙuri kawai shugaban musuluncin gane ma ba tijjani ne ashe dan kai ka kafir tasho tijjani kawai shikenan kai ka bakan tasho tijjani ka yi murna jawabin da ke cikin jawahirul ma'ani yan uwa da a ce karantawa yayi da mun yi bayani amma duk tuwayar ma'ani babu yanda aka ce salatul fati tafi qur'ani babu wannan wajen salatul fatihi tafi qur'ani babu wannan wajen tafi qur'ani babu wannan wajen kuma maganar da ke cikin jawahirul ma'ani na falalan salatin manzan Allah salatul fatihi an samu wani wanda ya fi ka shahara a duniya wanda ya irin wannan rashin adalcin ga Shehu Tijjani ku duba na littafin maulama shabrayin albudoro sota sharhi murhifatul kuta wanda shawar dalanu ya yi sharhi na babban malamin nan khalifa muhammad khalifan gidansu wanda abin da ya faru shine wani ne wanda ake ce shi Ibn maya ba aljakani yayi irin wannan ƙaryan makamanciyarta amma kai naka shi wancan ƙaryan da ilimi amma naka akwai jahilci a ciki afuwan karkace na amma naka akwai jahilci a ciki abin da yasa shi wancan ƙaryan nasa bari ka ji irin nasa irin ƙaryar da ya yi ya babban magana kawai ya ce ai gashi nan ai shehu tijjani radiyallahu anhu kaza kaza daga cikin abin da ya faɗa ya ce zawara anna shaykhana qad faddala salata fatihin alamar marratala adada khatamatin min alqur'ani wa lam yakul za shaykhuna Ma'anar ma'ana alladhi qala madamu kammalan bi anna mal bi bi haliman tala wa qad bana al bi tazwiri asasa ma rama min nakiri ala kalami muhimin ala kalami ya kullu gabi yajhalu ma an ƙaunin nabi bal shaykhuna qad qala kullu harfin min Alƙur'ani, ma lahu min wasfi abinda shehu tijani ya fada yan uwa kamar yadda muka yi bayani falala da ittifaki da ijma'in malamai wanda da ba don haka ba da za mu yi kokari mu sako wa mutum hadisai daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan bayani da wannan falala na hadisai na salatin manzala idan har ka yi bayani ka kace wa'innan ana nufin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan salatin fatiha fi ƙura'ani. to za mu kawo maka hadisai da suka zo da makamanciyar ma'anan shautu Jani jawabin da yi dole ka tabbatar da cewa innan hadisan sun ce wane ya fi manzan Allah ka san a ce wane ya fi annai Muhammadu ya fi girma a kan ka ce salatin fatiha fi manzan Allah kamar irin Abu zarin al manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato sama da ƙasa sama ba ta rufe wani ƙasa ba ta ɗauki wani wanda ya fi asdaka lahjatin min abi zarrin wanda yake da gaskiyan harshe fiye da Abu Dharr gifari, In ji manzan Allah sallallahu alaihi to a duniyan nan kuma akwai Abu Dharr gifari, akwai Annabi Muhammadu Sallama? akwai Sayyidatuna Fadima akwai Imam Ali akwai Sayyidina Abu akwai Sayyidina Umar akwai Sayyidina Uthman wanda a ijma'in Ahlus Jama'a wa'innan su ne mafifita bayan annabi Muhammadu to ba su ba manzan Allah ma na duniyan kuma manzan Allah ya ce sama bata dauki wanda ya fi shi gaskiya ba yanzu so kake kace ce Abu Zarrin ya fi manzan Allah gaskiya ruwayoyi suna nan daban-daban wanda za mu ɗauko su a babin falala 'yan uwa ba shehu tijjani ba ibn taymiyyah al-harrani da kansa ya kawo abubuwa da dama wanda ya ce a falala sun fi qur'ani ya ka iya ya ka iya malaminka amma duk ran da Allah ya sa ka yarda in baka tuba ba ka cije da wannan maganganun naka za mu nuna maka abubuwan da insha Allah baka gansu ba saka abin da ƴan uwa muke so mu karasa shine irin wannan ƙaryan an jima ana yi wa tijaniya sai a ce wai tijanawa ko qur'ani yafi kaza eh, salatul fati yafi qur'ani salatul fati yafi qur'ani yanzu ba irin wannan zamanin da zaka zo kai ƙaryar bane kai shiru zamani da ana nan ne digital zamani ne ga jawahirul ma'ani ƴan uwa a hannuna jawahir ma'ani bugu daban-daban daban a hannuna wannan ina rike da madba'an almaktabatul asariya wanda professor muhammadu radi kannun al-idrisi al shi ma sharifi ne jinin manzo Allah ne professor ne yayi ta haƙiƙin wannan littafi yayi tashihin wannan littafi wanda kuma a shek alil harazimi ibnu arabi barada alfasi ya tara wannan littafi mai suna jawahirul ma'ani wa bulugul amani fi faidi saidi abil Abbas ahmad tijjani wannan littafi na shu'alil harazimi Allah ya kara masa yarda yan uwa ba alqur'ani bane ba wannan littafin ba qur'ani bane sannan ba bukhari bane ba muslim bane littafi ne da imam aliyu harazimi ya tara shi sannan wanda ya tara kuma ba qur'ani bane abin da yasa na fara bayani shine mun sani qur'ani ne kadai Allah ya ce mana la ya'tihi al-batilu la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi Qur'ani ta gaba ko ta baya babu yadda barna zai shiga cikinsa jawahirul ma'ani ko wani littafi da ba shi ba da iya samun barna an samu barna a littattafan attaura an samu barna a littattafan zabura an samu barna a littattafan linjila Qur'ani ne kaɗai Allah ya kare shi daga wannan ba dan komai sai domin shine annabin karshen zamani ya zo da shi bayan shi babu wani littafi saka an rufe kirif shi yasa da ku ga mu zo da hadisi karara mu ce wannan hadisin maudu'i ne mu zo da hadisi karra gashi an ce annabi ya ce mu ce wannan maudu'i ne karya aka manzon Allah wanda yayi gashi nan gashi gashi ijma'in malaman duniya littattafan sufa an yi dassi a cikin su amma kafin mu je ga wannan maganar jawabin da aka yi magana na cewa salatul fati tana da falala kaza bayanin falala ba shi yake cewa dole kaza bane a falala daban maganan kuma tafi daban falala da aka kawo duk mutane da sun koma asalin maganan akwai tanakudi a cikin maganan wanda wannan yake nuna cewa da yawan malamai suka tafi akan cewa duk akwai magana wanda suke ganin an saka wanda yake ya saba da maganan Shehu Tijjani domin maganan da Shehu Tijjani yayi yayi magana akan falalan Qur'ani wanda ganin Maulana Shehu Ibrahim ya dauko daga cikin Jawahirul Ma'anin wanda ni ma zan budo na Jawahirul Ma'anin amma dan yan wasan cewa akan wannan muke wanda wanda ya jaddada dariqa a wannan zamani da wannan karni da karni da biyo baya maulin mushe ibrahim radiyallahu idan ka duba ga a littafinsa wanda ya bude babi sukutum guda ya yi, mai suna kan cewa ita wannan ɗarikar tijjaniya ɗarikan tijjaniya ba ta san wani abu na magana ko na aiki wanda ya fi alkur'ani ba idan ka koma shafi na 63 da ka gani shafi na 63 Maulana Shehu ya yayi babi mai suna tun kafin nan Za zaka ji bayanin da Shehu Radiyallahu a shafi na 62 qaulul shafi falil tilawa falalan tilawan alqur'ani shafi na 64 zaka ji yayi qaulul shaykhi fi tabdil alqur'ani ala jami'il askari qur'ani yafi dukkanin zikirai shafi na 66 da ka jayi shuruɗul inkari ihadatul munkir bi wujuhi shari'a da shauransu to abin da yayi a shafi na 62 62 kamar yadda muka ɗauko shi ne da ka buɗe za ka gani bal na qad kala kullu harfin min alqur'ani ma lahu min wasfi shi ta dana abin da yace harafi ɗaya na alqur'ani in ana faɗin falalan qur'ani ne harafi ɗaya bayi da sifar da zaka iya haddace shi ga ce ga falalansa darajarsa yafi wannan kaman yanda manzon Allah da yake magana akan falalan sayyidina Abubakar yake magana akan falalan sayyidina Umar yake magana akan falalan sayyidina Aliyu in ka dauko sai kaman an ce babu kaman ala a duniya in an zo kawo Abubakar kaman babu Abubakar a duniya kamansa dai babu amma idan kuma an koma akan maganar kuma musulunci ko kuwa to zaka ji an kawo maka wanda ya shafe komai manzan Allah ne manzan Allah ne ashe dole ne mutum yana kula da magana da yanda maganar ta fito da yanda ta amma fassarar gatari fassarar fassaran kwaba da fassarar keta da fassarar mugunta da kiyya irin wannan fassarar ba za ta hana tijjaniya motsi a ko'ina ba wannan fassarar sawa ku kuke sa ake gane me tijjaniya domin irin wannan kare da yadda kuke yi shi ke nuna cewa wato ba ku shirya tattaunawa da ilimi ba ku shirya tattaunawa da adalci ba amma in ka shirya tattaunawa da adalci na menene zan yi dan yi ƙarya wai hina yi ƙarya in kuna wahabiya in zan yi magana hina buɗe maka na karanta maka duk abin da ka yadda da shi in kuma kace haka kake nufi da nufin ka zan yi bayani amma ba zan zo ga yanda bayani yake kai in ce maka haka yake ba irin wannan ita ce fitinar da yau Abdul Jabbar ya zo ya yi wa malaman musulunci in yana son ya rushe ahlus sunna sai ya kirkiri wani magana ya ɗauko larabcin da ba haka bai fassara ta ba haka bai ce haka yake dole sai an bi wannan mas'aloli idan da irin shi kuma idan lawo ka ɗauko za ku rushe ɗarikar tijaniya to za mu ga inda za a nufa in kai da gaske kake zo a zauna da kai ka nuna wannan wajen mas'alolin da ka ɗauko kake tattauna su duk masala ne ka ɗauko su wanda baka magana littafin ba iyakanta a baka jawabin ma'ana a ce buɗe wajen wallahi an tashi a wajen haka wani ya taɓa faruwa da maulin mushidar Usman Bauchi ya je shi garin Nijar aka zauna wai da a yi muƙabala wani ya zo jawahirul ma'ani ta fi qur'ani jawahirul ma'ani ta fi qur'ani she ce ina jawahirul ma'ani aka dauko she ce to da Allah ku miƙa mai karanta wajen an kai minti ashirin ana ya karanta yana ba zan karanta ba <laughs> akwai a ciki wallahi bai san wajen ba aka aka ya buɗe gagara she ce to ku kawo ya karɓa ya buɗe wajen ya ce biya karanta mu ji in an ba shi karanta ba zan karanta ba za ku yadda za ku yadda da wa kawo daga nan kuma ga abin da malamai suke nufi to abin da yake akwai yan uwa mu ban ba mu bauta ma Allah da wani abu fiye da alqur'ani ko mu ce akwai abin da yafi qur'ani ba ko da wani irin ya wanda maulan mu shi wata faɗa amma muna da abubuwan da in mun yi ada a ba mu falala da lada da su wanda Allah da kansa ya tabbatar wanda gashi na zamu bayani yace bal shaykhuna qad qala kullu harfin min alqur'ani ma lahu min wasfi maulan mu shi abin da yace harafi ɗaya na alqur'ani in ka samu ladan shi ka dace ba yi wani aiki a duniya da wani sai gaya maka irin falalan nan harafi ɗaya na alkur'ani shi nan shubran ya ce wala ba'sa an nuri da huna ma shekuna a nan ba mamaki ba laifi za mu kawo muku abin da shehun ya faɗa shi tijjani fi fadlil tilawati a falalan karanta alqur'ani li ya'lam al-munsif domin mai adalci ya sani annahu sallama annahu shi radiyallahu anhu shi shi tijani bari'un mimma ramahu bi hadha al-fasiq ad-dajjal abinda wannan babban fasiki abinda wannan dujal din yayi ƙarya ya gaya wa shi tijani cewa ya fi qur'ani a wajen shi wannan ƙarya yayi Ƙala yace radiyallahu anhu wa ardahu annabihi amin, shaujani ya faɗa Allah ƙara masa yadda da mu da shi baki ɗaya. wa ma martabatu zahir min baɗinil baɗini martaban karanta alƙur'ani na zahiri da baɗinin baɗini wa hiya tilawatul qur'ani bin nazar ila ila uzma haisu la aina wala rasma wala kaifa illa tagalgular rabbani والسر السمدان الذي لا لا يعقل ولا يعرف ولا تلحقه عبارة ولا تدركه إشارة يدنك بياني أكن مجانا maganan falalan alkur'ani in dai ƙurani ne aka ce ka karanta harafi ɗaya na Kur'ani. falalarsa babu wanda ya isa iya gama falalan harafi ɗaya inji shoki jani ce wannan sirri ne rabbani tagalgul ne a samdani ba wanda ya isa ya kawo cikin hankalinsa ko ya ce ya sani sai da wannan Allah ne da kansa ya faɗa ba kar ka ce to ai wannan ko da Shehu Tijani radiyallahu anhu ya faɗi wannan maganan Ya yi guluwi Shehu Tijani bai yi guluwi ba wannan shehu tijjani bai yi guluwi ba saboda Allah subhanahu wataala da kansa shi ne ya tabbatar da wannan abun Allah ya ce mana ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abin da ke wajen ku mai karewa ne amma abin da ke wajen Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wannan abin tabbatacce ne ji Allah madaukin sarki da kansa sannan a wani waje kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul Luqman akan harafin kalma ɗaya na ubangiji ashe magana cewa yana kan layi haka shi jani ya tabbatar Allah ya kara masa yadda me yake cewa Allah ya faɗa Qur'ani lillahi ma fi samawati wal ard inna Allah huwal ganiyul hamid Wala wanna ma fil ardi min shajaratin aqlamun Allah ya ce da dukkanin abin da ke cikin kasai dukkanin su a feke bishiyoyi su zama alƙalami kowane bishiya zama alƙalami in ji Allah da kansa wal bahru yamudduhu a kirkiri kogo kogi duka su shiga cikin wannan bishiyoyin suna rubutu ko zir ba wai wani ya rubuta ba min ba'dihi sab'atu abhurin a kwatanta kogin duniya duka a kara mai wani kogi guda bakwai irin sa. Allah ce ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim wannan kalma na ubangiji ba za su kare ba qur'ani kuma kalmar Allah ne shi yasa shehu tijjani radiyallahu anhu yake cewa harafi ɗaya na alqur'ani babu wanda ya isa ya ce maka ga asalin adadin ladansa wannan illa sirrin rabbani wal tagaggul samdani da wannan bayani ne wanda ya yayi bayani da yawa da yawa akan wannan abin amma a shafin da shehu tijjani radiyallahu anhu aka kawo wannan magana yan uwa idan mun je jawahirul ma'ani din idan mutum ya ɗauka lokacin da maulana shehu tijjani yi bayani akan irin falala na salatul fatihi da abin da yake cikinsa idan mutum ya karanta salatul fati na irin lada da da a samu da irin alkhairi da a samu an tambayi maulan mu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a irin wannan magana sai aka ce masa shehu tijjani to yaya jawabin Alkur'ani. wani yake ce masa fa in qulta rubbama yattali alaihi ba'd alkasirin mimman la ilma lahu wannan falala na salatin annabi da ka faɗa wani daga cikin jahilai wanda bashi da ilimi zai ce ni kan ma ba ruwa na na koma karanta salati na bar alqur'ani idza kana hadha kama dhakartum fa yanbaghi al-ishtighal bihi awla min kulli dhikrin hatta al-qur'an in falalan qur'ani salatul fatih yana da yawa don salatu annabi ne to ashe wasu ma da su ce mun bari mu ko qur'ani ma ba za mu yi ba ka qulna lahu Sheikh Jani ce duk wanda ya faɗa ka bal tilawatul qur'ani awla li'annahu matluba li'annaha matlubatun shar'an karanta qur'ani yafi komi domin ita ne aka nema a shari'a in ji maulama shot jani shi nan a mujallid na farko shafi na 240 a cikin al ma'ani ba irin maganan da Anas ya zo ya ce wai wai salatul fati a gun mutafi alqur'ani ba in ji shot jani sai ke cewa li ajli fadl alladhi warada fihi wa li kawnihi asas shari'a sai da falalan da muka fada ya zo a cikin salatul a cikin qur'ani abun mamaki yan uwa shehu tijani da ya maganan falalan salatul fatihi ya yi magana akan falalan ismullahi al'azam ismullahi al'azam nan kuma shojani yake cewa ɗayanta ta yi salatul fatih dubu shida ismullahi al'azami amma shojani da ya zo maganin salatul fatih ba salatul fatih ba fatiha kawai ya ce dukkanin wani adadi na ismullahi al'azami yana cikin fatiha sannan kuma karanta fatiha kafa ɗaya in ji shojani ya yi ismullahi al'azamin sau kaza in ji maulama shojani radiyallahu ta'ala wanda gashi nan a shafi na hamsin shaujani yana magana akan cewa wa hadha fi ghairi niyatil ismi wa amma qira'atul fatihati bi ismi fala yuhiddu bi fadliha illa Allah wa la jalla jalaluhu fa inna fadla Allah la yayi bayani qala li sayyidil wujud sallama wa yujawirni fi illiyina wannan jawabi ne wanda yi magana kan alqur'ani amma marasa adalci azzalimai sai su je su ɗauki wani waje wanda yake maganar ba yanda suka gani a larabci ma haka take ba tana da bayanin da ya kamata a yi ko qur'ani ba za ka zo ka fassara ta da kwanyen kanka kawai ka ce haka Allah yake nufi ba a'a sai ka bi hadisan annabi in babu ka duba fassaran sahabbai in babu kuma fassaran tabi'ai in babu kuma fassaran salaf tabi'u tabi'in da makamantansu amma kai da ka kawai ka zo ka ce sam kaza ne haka yake nufi da wannan arna suka samu dama suka shiga Qur'ani suka wulakanta mu saka muna ga wa mutane shine in dai irin wannan fassarar da ana yi fassarar gatari fassarar gaba gadi da tamoranci ka fassare ka fassara gatari ka cije yatsa ka ce sam yanda kai ka gane haka yake to musulunci za a ruguza shi saka irin su Anas ya kamata a kula da irin kalaman bakin su saboda gaskiya bai karanta zuwa ilmi ba kuma abin da ke hannun su hana awun ne mun gani wallahi ya dago ta haka kawai na ganta ikrama sai sauri ya sauki ɗan karaman hana ne saka to wannan hana awut din kan kamai da ita kamai da ita kar mu yawaita magana a wannan janabi yan uwa bari mu karasa bayani dan kaɗan, a takeice akan maganganun da shehu Maulana Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu yayi akan falalan alqur'ani da kuma maganar wannan ismillahil azami da nuna cewa salatul fatihi maganan da aka kawo Shehu ya yi magana ne akan falalan salatul fatihi duk tijana aka suka tafi falalan salatul fatihi ana magana cewa fifikon ladan da mutum da ya samu alqur'ani idan ya kasance mai saban Allah ne mutumin da yake saban Allah yana saban Allah ya zo yana karanta Qur'ani Qur'ani tsine masa zai kamar yanzu yanzu yanda kai Anas kai ƙarya sai ka zo kana karanta fala'antullahi alal kazibin kace tsinuwan Allah tabbata kan makareta sai Allah tsine maka don Qur'ani gaskiya yake da irin maganan wallahu la yuhibbu zalimin sai Allah ya ce kai azzalimi ne bai san ka dan ka zalunce mu irin wannan kalmomi suna na Qur'ani shehu tijani magana akan falalan salatul fatihi ga wanda yake da wannan ɗabi'ar don da ka ga shehu tijjani ya bayani mai faɗi a kai falala ne mai faɗi shehu tijjani ya bayani kuma wannan da shehu tijjani ya faɗe shi da bai faɗe shi ba nan a ƙur'ani. ba nan a ƙur'ani. falalan nan a ƙur'ani. Allah ya tabbatar wani ba zai zo rushe ba ma inda kum yanfadu ma inda Allah baq Ƙur'ani in ni na karanta falalan yace Allah ne zai yi salatin Allah ake magana wanda ya maka da falalansa da maganan ƙur'ani da kai ka karanta ashe ba za ka kwatanta ba amma in ana magana wanda ya riski sirrin Qur'ani kuma to babu abin da ya kai Qur'ani falala ya kai shi daraja a lokacin karanta shi Allah ya taimake mu nan Maulana Musho Tijani mujalladi na farko shafi na 142 a kuma ɗaya dab'in kenan Sho Tijani yana magana akan lokacin da ya faɗi falalan sati fati sai yake cewa wa hadha al-fadlu al madhkur fi ma duna al-fara'idi falalan sati al-fati bata kai falalan farallai ba inji Sho Tijani wa amma hiya fala falalan salatul fati ba ta kai farallai ba in ji shehu tijjani duk abin da farilla ne bai kai salati bai kai shi falala ba sai kai wannan farillan kafin ka samu falalan salatin na farko kenan in ji shehu tijjani domin yace alhadis hadisi ne fa muka samu daga annabi in ji shehu tijjani afdalu ayyul amali afdal ya rasulullah wani aiki ne yafi kowanne daraja in ji shehu tijjani yace manzo Allah sai ke cewa as-salatu fi awwal waqtiha sallah akan lokacin ta shehu tijjani ce sallah akan lokacinta ya fi falalan salatul fati in ji shehu tijjani amma azzalimi ya ce shehu tijjani ya ce qur'ani bata kai salatul fati ba kuma kuma shehu tijjani duk wanda ya salatul fati daya ya fi annabi isa annabi musa annabi kai hadda wani karanta aya wata aya da ya kawo kai inna lillahi inna rajul to shikenan mu je bayan nan shehu tijjani da an yayi bayani akan cewa wannan salati fa da muke magana Qur'ani ya fi shi bal tilawatul Qur'ani aula li'annaha madlubatun shar'an inji Shotijani li ajli al-fadl alladhi warada fihi wa li kawnihi asas sharia wa bisal al-mu'amala inji jani. sannan a gaba shi ce wa amma fadl salati allati la nufsal jaha fa innaha min babit takhayyir la shay'a ala man yace fa salatul fati da kake ganin ta wanda ya batta bai da kamai Zanibi ba kamai na Zanibi. in ka ga dama ne ka yi in ka ga dama kar ka yi to ina falalan ƙaryar da wannan ya kawo yace haka shi yace sannan a gaba shi ne ya sake faɗa Allah ya kara masa yadda yace na hadhal bab wannan babi laisa maudi allil bahas wal jidali ba wajen da muna wani bincike bane ko muna musu in ji shehu jani bal huwa min fada'il amal yace fada'il ne manzo Allah ya gaya mun falala ne shi kuma kalmin falala dan an ce in ka karanta eh, kaza za a baka lada ladan na wanda ya shokin qur'ani ko ladan wanda ya karanta Qur'ani kaza misali da maganan ma a je a babin wanda suka ce ya tabbata in an faɗi wannan maganan ma ja'izi ne za mu zo da ayyukan da ba manzan Allah bane ya bayar wani daga cikin sahabbai sun aikata manzan Allah ce ga nan mala'iku kaza ka gajiyar da su ko ba annabi bane yayi umarni ashe wannan abun ba abun mamaki bane ba abun damuwa bane ba abun mamaki bane ba abun damuwa bane saka muna kira sosai yan uwa su kula da wannan kalaman ba abun mamaki bane ba abun damuwa bane sannan daga cikin maganar da yake yi shehu tijjani yake cewa wannan babi ne na in mutum ya ga dama ya yi in ji maulama shehu tijjani ya ce wa anta khabirun bima qala hul ulama'u fi fada'il amali fi adamil munakasha tafiya babin falala ba babi bane da za a cewa a'a sai mun gane ya yi kaza yake ya kaza yake Allah yana da falala yana da abin da ya ga dama abin da kuma baka sani ba a falalan Allah shi yafi yawa wa rahmati wasi'at kulli shay rahman Allah ta ishi komi to anan a takaice yan uwa kan na tsawaita a wannan maganar saboda ban so lokaci ya tsaya mana ba amma bayanin da yayi na cewa wai abin nufi dubba tijjani ya fi annabawa gaba daya tunda yana karanta satul fatihi to yan uwa abin da nake so in gaya mana shine kasancewar batijjani ko dan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko batijjani ko dan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu wanda yake annaba ba su same shi a falala ba wannan abun ba shi yake nuna cewa wa'innan batijjani ko wannan yafi annabi ba in muku bayani kafin mu je gaba lallai a annaban da suka gabata babu wanda suka samu falala irin na salatin manzon Allah domin salati wannan al'umman manzo Allah mu Allah ya ba mu kuma Allah yana yi amma wannan bai mun fi annabin ba na'am to wannan jawabi da muka yi jawabin da muka yi na cewa ita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani abin da za a baka wani annabi ba a basa ba ai mun gai wannan akwai annabin da aka bashi qur'ani babu akwai annabin da aka bashi abin da aka bamu ba a basu abin da aka bamu ba mu aka bamu alqur'ani mu aka bamu hadisi amma wannan ba shi ke nuna cewa kuma kafi annabi ba za mu iya samun abin da annaba a zamanin su ba su da wannan falalan lailatul qadri Allah ya ba mu bai ba mu wani annabi a baya ba ashe wannan ba shi ke nuna cewa mun fi annabawan ba amma ka zo ka auna da hankalinka ai in kai ido wannan ai kafi annaba to wannan rainin hankali ne ai a cikin mu ana samun wanda ya sauke Qur'ani adadin da ya fi na wani daga cikin sahabban annabi sai mu ce shi da shi ya sauke Qur'ani ya fi to amma bayanin da Shehu Tijjani radiyallahu ya yi, inda za a ƙara fassalawa da kansa Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya bada ansa akan cewa wasu a irin wannan fahimtar su a ganin su za su ce ai salatul fati in me yin ta yayi yafi sahabbai daraja barka ji abin da ya faɗa a shafi na 244 a cikin jawahar ma'ani mujallad na farko qala sayyidina radiyallahu anhu huwa kama zakartum min tad'ifil da li sahibiha domin an tambaye shi ne akan cewa to yanzu duk wani wani zai iya faɗa yufhamu mimma taqaddama anna sahiba hadhihi salati alladhi yadhkuruha lahu fadlun aksar min jami'i man taqaddamahu min ibadillahi almu'minin likawni jami'i salawatihim ala an-nabi sallallahu alaihi wa jami'i adhkarihim wa awradihim tudaifu tudaifu fi كما تقدم في فلسات lima لما ila illa إلا نوع wa وهو قول دائرة الإحاطة sai suka ce to ai in haka ne za a yi zaton cewa batijjani ko wannan yake karanta salatul fatih ko salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani falalan da wasu basu da shi duk ga mumine a nan ma ba a tambaye su annaba ba masu tunanin wauta ne suke kawo annaba a ciki to wannan maganganu da aka faɗa ya ce me shau jani ba da amsa kala sai na radiyallahu anhu huwa kama kartum Yadda kuka faɗa cewa da ya aiki walakin kullu wahidin min as-sahabati alladhina ballagu ad-dina maktubin fi sayfati jami'u amali min ba'dahu yace kun san sahabbai kuwa ba annabawa ba yace sahabi fa abin da ka aikata na lada dole da a rubuta a takaddansa domin dalilin sa kai wannan aikin shi yasa nan muke cewa masu zagin sahabbai da sunan shehu tijjani a ina suka samu a ina suka samu shehu tijjani bai koyar ba sannan shehu tijjani abin da ya ci gaba da cewa yake cewa fa fadlus sahabati aikin falalan sahabbai la madal ma'afihi liman ba'dahum duk wanda ya zo a bayan sahabi ya ma cire rai ba yanda ya samu ladan sahabbai babu inji shehu tijjani radiyallahu anhu ولو كان من أهل هذا الفضل المذكور min hadhal babi li martabati suhbati kai koda wani irin falala ka samu baka isa kai sahabi ban ji shau tijjani summa daraba misalan yace shau tijjani ya buga mana wani misali radiyallahu anhu li amali sahabati aikin sahabbai tare da wasunsu a samu kullun salatul fati kake fa fa fa fa fa wannan kuma sahabi ne ya ga annabi so ɗaya yayi sallah kai bai yi wani abuyuka ba in ji shau tijjani yace bari in baku misalin shi yace amaluna ma'a amalihim aikin mu in ji shehu tijjani aikin waliyai kudubai da aikin wa'inda suke sahabban annabi kamashiyin namlati ma sur'ati dairani min alqadati dairani alqadati shehu tijjani ce kaman tafiyan tururuwa ne a kasa sururur wannan jaye jayen da kake yin da sahabin an auno shi kaman tsuntsu ne a sama mai gudu pet kai kuma tururuwa kana tafiya a kasa kaman jadigindi kake in ji shehu tijjani da la'anu. shi yasa baitin nan ya shahara na al-imam nazifi Wahid an-Nadhifi fa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna kadai rikatatin ma'dabi bin mailati aikin mu in an kwatanta aikin sahabbai kaman kurciyan kargo ne da karamar tsuntsu ai kamar karamar mene an-Numaila karamar kiyashi kiyashin ma karama aka kwatanta ta to maganan yana nan da yawa wanda a nan maganan da ya faɗa shi ne har ya kawo hadisi inna Allah astafa ashabi ala sa'ir alamina ma ala nabiyyin wal mursalin Allah ya fi ya zabi sahabbai na akan dukkanin halitta banda annaba da manzanni da hadisin nan law an faqa adukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu ko wala nusaifahu da makamanta nan hadisi shi da kansa ya faɗa ba mu itikadin wani a cikin waliyan Allah ya kai sahabi balle annabi saka abinda Anas gane ya faɗa ƴan uwa abin nan za a faɗa in ma zalunci in ma makareci in ma ya zama azzalimi azzalimi shine wanda ya sani da gangan yake so ya zalunce mu in ma makareci shi kuma makareci shine yana gani ya sani ya kirkiri ƙarya don ya hada da zalunci da ƙarya in ma kuma ya zamo cewa wato yana da alama na nifaka idza haddasa kazaba alama na nifaka ko kuma ya zama jahilci ne babu ilimi ya dage sai ya yi wa'azi sannan shi ne ke so ya yi amfani da wannan ko kuma ya zama Allah ya jarabci al'umman manzala da shi na neman ya kafirta musulmi ya kai su wutan jahannama shi kuma yana tunanin Allah zai mai rahama wallahi Allah ba zai ma rahama ba in dai kai da ka dinga tsine wa al'umman manzala Allah ba zai ma rahama ba manzala ce man kala halakan nasu huwa halikum aw rayan huwa ahlakuhum duk wanda ya ce mutanen nan halakakku ne ya duba al'umman manzo Allah ya gaya musu wannan maganan manzo Allah ya ce shine mafi halakan su ko kuma shine halakar da su to a takaice anan akwai tambaya da yake bijirowa shine naga suna dan rubutawa shine ai salatul Fati kirkirar ta kai ai aiki tawfiki fi ne annabi sallama bai ce ayi ba waye ya ce ayi ai kirkirar salatul Fati aka yi yan uwa muna so musu bayani ibada kala kala ne wanda suke ce duk ibada he wanda annabi ya karantar sai kaza sai kaza sai kaza amma kuma yanzu sai ga mutum yana abin kace mishi ce ai ai ba a hana ba ayan qur'ani Allah ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi kowane iri ne alkhairi ayi shi kawai in alkhairi ne musulunci ya halatta kai misali ba za ka zo da ka ɗauki nauyin marar lafiya ka ce sai ka gani an ce ma manzo Allah yayi da ka yi kaza sai ka ga an ce annabi yayi to nan bohul sai manzo Allah yayi gina makabarta gina kaza sai ka nemo hadisi a duk abu na alkhairi musulunci ya yadda a yi shi sannan salati wa annabi kowane irin salati kowane irin salati musulunci ya halatta shi babu wani salati da ba kirkirarre bane sai kaɗan kuma dukkanin sahabbai da yawan su kowa na da kirkirarren salatinsa salati ta buɗaɗɗiya ce kofa ne na alkhairi kowa yana da iko ayyuka da iko ka kirkiri salati kai kuma da ka samu lada abin da Allah ke ce mana ya zai sallu alaihi wa sallimu taslima zaka kirkira ka yi a yau kuma ka samu lada sai dai wanda ya salati da salatul ibrahimiyya duwa suna cewa eh in kai salati da salatul ibrahimiyya ya fi lada waye ya faɗa annabi ne ya faɗa manzo Allah bai faɗa ba sai dai ya fi daraja dan ya fito daga bakin manzon Allah amma lada kuma ba ka faɗa haka ba lada daban daraja daban shaka abin da ya fito daga bakin manzo ya samu daraja amma kuma kowane salati shi kuma fa Allah ne zai yi kuma Allah ya ce irin wanda kai irin ta zai maka da sahabbai da dama mu koma littattafan wahabiyawa da dama sun kawo salatoti daban-daban daban-daban daban wanda ba manzan Allah bane yayi wanda in ka duba Jala'ul Afham na babban malamin nan Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kawo salatai daban-daban daban-daban babu adadi wanda na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga bakin Annabi su suka kirkiri nasu salatul fatiha daga cikin salatin da imamu ali da kansa ya kirkira ashe jaizi ne su abdullahi bin mas'udin suna salati kansu kuma duk duniya duk duniya ba malami ɗaya da ya rubutu ya wallafa littafi baka kawo shi yayi salatin da ba a rawaito daga annabi muhammadu ba yan uwa misali abinda nake so in ba mu kowa misali yanzu idan an ce annabi muhammadu kowa zai ce sallallahu alaihi wa sallam wannan kalmar sallallahu alaihi wa sallam bata zo a ruwaya daga bakin annabi ba bata zo daga ruwaya daga bakin kowa ba mutane suka gani suna faɗin ta sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kowa ya ga yana dama ya faɗe ta babu ita a ruwaya kawai in ka bude dai malamai ne sun rubuta bukhari ya kawo ta babu iyaka kuma ba a ji a bakin annabi ba kuma ta tafan da ka bude na wahabiyawan su ma cikan da suke yi ba salatin ibrahim ne bude buɗewa da shi ba yan yanzu ne yan iyayi suka koma kowane littafi a ɗauko salatul ibrahima shi ma sai a tambaye ka wani manzan wani hadisi ne annabi ya ce in za ka fara rubuta littafi ka rubuta salatul ibrahimiya don ka kai a gani duk shi ma irin wannan abu ne annabi ya saka ba kai ma wai annabi ya saka ka Allah ya sauke to tambayar da nake cewa ita ce ta ƙarshe daga cikin abin da shi wannan mutumin mallami ya faɗa akwai wani baiti da ya ja wai sai ce babban kafircin yan tijjaniya shehu tijjani wai ya ce in ji sa babban kafircin 'yan tijjaniya in ji shehu tijjani wai ya ce iza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ya tijjaniya wahid asiri, wai iza masaka zamanu idan zamani ya shafe ka wata rana idan aka ce wata ran zamani ya maka wani abin da baka ji daɗi ba na kunci ko na baƙin ciki wai fanadi ka kwala kira aya tijjani ya kai shehu tijjani ya wahidal asiri ya kai wanda yake makaɗaicin zamani sai ya ce to duk wa'innan kafirai ne abin dariyar da nake so in fara tambaya shine na yi dariya na wannan baiti da ya faɗa wai iza masaka zamanu Yau yawman bidaimihi fanadi ya ce ma fanadi da wannan baitin ma ya ya ta lalata ta fanadi aya tijjani ya wahid al ya wato baitin dai bata fita ba amma abin dariya shine wannan baitin inda zan ce masa ya kawo ta a cikin jawahirul ma'ani ka kawo wannan baitin shehu tijjani ya ce wai in har ka shiga cikin damuwa wai ka ce ya tijjani ya tijjani kai kaɗai ne a wannan zamanin wallahi wannan baitin ba a ji daga bakin shehu tijjani ba amma idan ya ce akwai dan Allah ya kawo ga jawahirul ma'ani don ya tabbatar mana shi malami ne ya kawo wannan maganar ban kira ya samun wani daga cikin almajirai ya faɗi wannan maganar ba amma a ce shehu tijjani <coughs> yana koyarwa almajiransa Wani sun shiga dama su ce ah, iza masaka zamanu ban bi zaimihi fanadi an ya tijjani yawa fanadi an ya tijjani wai fanadi ai ya tijjani haka ya faɗa a maganganunsa fanadi ai ya tijjani ya awhad asri wallahi wannan baitin babu shi daga bakin shehu tijjani wai yana karanta da almajiransa wai in sun shiga fitina wannan baitin da suna karantawa ba suna kiran sunan Allah ba Anas gane kai ka kirkiri wannan maganar amma in har wannan kafirci ne duk da wannan bayan da za mu yi maka raddi akan abin da babu ka kawo tukunna kawai ka yi ta faɗin magana da ka da ka kawai ka dinga faɗin maganganu 'yan uwa ga nan al'uqudud durriya na babban malamin su ibn abdul hadi wanda duk in izala sun imani da shi duk wanda ya ce ma bai imani da shi ba to ya zo ya gaya ma yanda yake ga yan dariƙa kafirai to ya kafirta su kuma in ka kafirta to wani tafiya kake kenan yadda ka fita tafiya izala malaman farko na izala duka sun yadda da wannan tafiya so ibn kathir suna cikin wannan tafiya so a ibn qayyim al-jawziya suna cikin wannan tafiya ibn taymiyyah kansa na cikin wannan tafiyar kuma su ma sun yi imani da wannan ji kalaman da ake ga ibn taymiya ba wai ya tijjani kawai dan an ce shi tijjani shi ne an kafirta to kawo zo mu gaya maka yanda ake faɗi zo mu gaya maka ga nan littafin nan kamar yadda muka faɗa ka ji yadda ake iya kira ba wai a ce wai ya tijjani ba baiti ɗaya ya tijjani ka ji baitoti wanda ake wanda ake kiran su kuma wannan baka isa ƙaryata ba abinda muke so kar ka wai ba da dalili kawai ka kafirta mu tare da su ka ji irin yabin da ake wa ibn taymiya ya gunyatal Gina, ya gunyatal mubtagir rushdi manihuhum futuha gaibin atamin indi barihi ya shehu taimiya ya ibnu taimiya ya wanda duk wanda ya samu kai ya samu wanda kuma duk wanda kaga ya samu wani abu inna na ilimin gaibu ne kai ka bashi ilimin gaibu ka duba shafi na 346 wannan ake ga ibn taimiya me yasa baka gane wannan kafirci bane kuma kana ce min islam malaman da kuma kake ce musu sune salaf sune waye su suke gaya ma ibn taymiya wannan abin kaji abin da dai ake gaya wa ibn taymiya ya kashifal mushkilatil mudilat lana bi ablajil mustarir min fatawihi ya ban aba mikwali illa mada'ihu walau madahatu siwahu kuntu anihi yace ya wanda duk duniya na gagara in yabi ko Allah ne sai shi in ka ji na yabi manzo Allah ma yace ba annabi nake nufi ba ibnu taymiya nake nufi in ji sa da kansa yake faɗi sa ne ka kafirta wannan ka kuma san littafin hasali ma cewa suke in kana so ka san wane ne shawul islam ibn taymiya ka san karamomin sa kansa a musulunci je ka karanta al-uqudud durriya ga tanan al-uqudud durriya ga nan shafi na da 348 ayaman manaqibuhu fakhira wa yaman mawahibuhu gamira ويا من سهائب إبداله بآمال آمالها ماطرة ويا من له همة لم تزل بنجه مقاصده زافرة ومجدك قد أعيا الواسفين والسير والسيارة آذانهم حائرة وماذا أسا يبلغ المادهون من القول بالفتن الكاسرة بالفتن الكاسرة ولكن ذلك جهد المكل فكن بالقبول له جابرة مكمن تنوي إنن كلمومين أكي قاعد من تيمية كان جي على تتفنكو akarmaka Allahu mallam Anas Anas baka fito ka kafirta su ba sai mu ka ƙirƙiro magana da babu shi ka gaya wa Shehu Tijjani radiyallahu anhu maganar da babu shi ka gaya wa Shehu Tijjani ganin abin da ake faɗa fa a yaman buhu fakira ya wanda dukkanin daraja in dai aka ɗauko na ibn taimiyar aka ce ya fi na kowanne wa yaman buhu gamira ya wanda duk wani kyauta bai wasa ce wa ya man sahaiba ibdalihi bi amali amali hamadira ya wanda duk ruwan falala da ka gani daga Allah falalan salatul fatima da ake faɗa shi zai bayar shine wanda ake zubar da take zubarwa zirzir take zubar ruwa. duk wani falala daga falalan ibn tamiya ne wa ya man lahu himmatul lam tazal bi najhi maqasidihi zafira wa majduka qad ayal wasifina kad a ayal wasifina wasayyara azani min ha'ira falalanka ibnu taymiya duk wani mai sifantawa bai isa ba kamar yadda shaddan ya ce falalan fatiha shi bashir jihar ba akan falalansa bane falalan fatiha ake magana ce duk wanda ya zo falalan fatiha ba isa ya faɗa maka ba suka ce falalan ibn taymiya ne ba isa ka iya faɗa ba domin me yasa wanda yake son ya ji falalan ibn taymiya ya suka ce kundan ma korewa zai yi ta ciki bai sani ba ha'ira zai shiga cikin ɗimuwa ya ɗimauce don bai gane ibn taimiya ba wallahi yan uwa idan ka tafi shafi na ɗari uku da da sittin Abin abinda ake cewa ashku ilaika wa anta aslu shikayati min fardi zarrin fiqtifadikan masana abarat abaratu na an huznina wa bina nahnu min aljawa nadaqaddina law kana fi kalmauti yakbalu fidyatan kana al'anamu fadan wa awwaluhum ana abinda ake faɗa cewa ya wanda duk kukan da zamu kai wajen Allah wajensa zamu kai mu ibn taymiya ke ga wannan shehu tijjani ka kawo yanda ya karantar da wannan maganar haka ake ga ibn taymiya mu je gaba ana ce ma ibn taymiya ya wahidan fi hilmihi wa ulumihi khiltul bika a wakallacin nasara ne shi nan dai shi nan khashi'at li haibatin ashkal absaru lamma alaihi tabaddat al anwaru wa bihi al mala'ikatu al kiram tatawafat zumaran wa habbat hawlahu al abara'u abararu wa lahum dumu'un min khushu'i anfusihim wa dumu'un fawqa al khudud gizaru wairan da ibn tabiya mutum mala'iku ma ihu suka dinga yi wayyo Allah na wayyo suka dinga kuka wayyo wayyo mala'iku ba. gashi nan khasha adli aibatan ashikal absaru ranan da ka mutu shehun mu shehun wahabiya shan izala ibn taymiya absaru idan dunan mu ta faɗi kasa saboda girman darajar da kake da shi wai wai gawan ibn taymiya ba mutum ba mala'ika ma faɗi yake yin gani lamma alaihi tabaddatul amr dan astan da zo ya bugo mana ba mu saba ganin wannan sai a hadarin Allah ba inda sun saba gani me dai hana su faɗi a lokacin sai da suka ibn taymiya wa bihil mala'ikatul ɗauwa fat. duk mala'ikun Allah suka yi ta ɗawafi zumaran gungu gungu wannan gungu in sun zo su wuce wannan gungu in sun zo su wuce wa haffat haulahu abararu wai mutanen nagari duk mutumin kirki sai ya fada a wajen don ya ga ya ga irin falalar da bai santa ba walahum dumu'un wai mala'ikun ma suna kuka min in don tsoro na nufosihim rayukansu suna tsoron in ya mutu da su mutu kenan to ba <laughs> ah, wa dumu'u hafa kalkudu da gizaru to ban san wasu mala'ikun bane to nan ka duba shafi na ɗari uku da ashirin da biyar wannan duk magana ne akan ibn taimiya ya mutu mala'iku suna kuka kuma wajen shi ake kai kuka to a nan a takaice ne afuwan na tsaya a wannan waje idan mutum ya duba shafuffuka daban-daban eh, irin shafi na ɗari uku da casa'in da nawa to wannan duka akara kuma Allahu Yan uwa ina kira ga mu mu duba fa mutumin da wannan a littattafansu yake yau in kira zai idan Allah ai ya kamata fasda bima kafara ba fasa bima tumar ba a ka koma gida alaika bi man ta'ulu fara duba gidanku tukunna babanka akan wannan ya mutu sannan kai kuma ka zo ka same mu mu da muke la ilaha illallah kullun Allah ya kiyaye a ce ma muna yin wancan din a ce irin yadda kake muna yi amma mu kullum muna la ilaha illallah amma nan kawai karshen maganar sa wai yake fitowa wallahi kafirai ne wannan kafirci ne abin mamaki ya dauko shehu radiyallahu ya dinga zagin sifan shehu radiyallahu shi ba shi ya zaga ba ya duba kaza na shehu ya zaga ya duba kaza shehu kaza ne kalla sifar jikinsa wannan abun mamaki wai baki dan bakake baki a cikin bakake wai na zagin baki kana zagin bakin fata kai baki ana baƙi in yana muni ne idan bakin zuciya ne bilal ya ishe ka hujja sitiran ɗakin ka'aba ta ishe ka hujja shehu ibrahim ya ishe ka hujja baki ne amma larabawa da bakaken fata ai da fararen fata turawa wa'inda ma arna ne wasu basu ma san addini ba amma sun ga falala a tare da shi sun durkusa ai wannan bakin abin alfahari ne kana aibata sufan abin da Allah ya yi kana ce Allah bai iya halitta ba alladhi khalaqaka fa adalaka wai kuma kai ne malami Allah ya tsare mu to abu na karshe yan uwa da nake so in cike da shi magana biyu ne magana na farko shine magana da yake ta kafirta musulmi har yana yin ihu a masallacin kafire ne a ce eh kafire ne to wannan kafirai da kace faɗa mu mun ji ku ce mana kafirai Allah a wajensa ba mamaki bane idan kai ka ce mana kafirai ba mamaki idan ka ce mana kafirai babu mamaki za mu iya ji kuma za mu ji ba abin da zai faru da mu dan kace mana kafirai amma ka sani manzo Allah ya faɗa hadisi sahihi man qala li ahihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma duk wanda ya ce ma dan uwansa kafiri ya dawo kansa in dai shi wannan ba kafiri bane kuma mu a yanzu ma da mu fara la ilaha la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai da kace mana kafirai zaka ga waye kafiri ranar kiyama ko ka fito ka tuba ko ka fito ka janye kalaman da ka faɗa ka yarda wa duniya cewa kai baka sani bane kai kuskure ko kuma in ma ka gida ka faɗe ta ta asalin gaskiyar magana ka ce ni gaskiya jahili ne a wannan abun na kiro ko na yi ko kuma ka ce an sa ka ne duk wannan za ka yi faɗa amma kalmar ka zo ka ce mana kafirai kuma ran kiyama ka tsallake Allah baka isa ba domin muna la ilaha illallahu kuma la ilaha illallahu ba ta faɗi ƙasa banza kuma ka ji kalma da nake so in kira shi ne wanda ya kafirta musulmi ƴan uwa su sani mu ba mu kafirta musulmi mu sufaye ba mu kafirta musulmi mutum yana iya aiki na kafirci amma ba mu kafirta shi sannan kuma kalman kafirci wannan shi yasa muke cewa wahabiyawa ba su cikin ahlus sunna wal jama'a musu ahlus sunna jama'a bai kafirta musulmi ka duba khawarij ka duba ka duba irin su murji'awa mu'tazilawa da makamantansu ba mu ce musu kafirai in ba karara karara mutum ne ya kafirta kansa da kansa ba kuma kalmar ka zagi manzo Allah kalmar ka kafirce alqur'ani karara ka ce mu qur'ani ka kafirce amma haka kawai ka kirkiro magana mutum akan tawili ko akan wani abu ka kafirta shi ka shiga uku ka shiga uku Anas ka tuba mallam anas ka tuba magana na karshe da shi ne dama don ciki da shi shi ne wannan mu ne abin da ka ce dama wanda ya ga 'Yaya ne ya je ya warware magananka ni ban warware magananka ba har yanzu amma wannan sako ne na bayar a takaice zuwa ga mallam anas gana wanda in har ka ga ka janye to in ko ka janye ba kana kai to kalmar wai ka sake magana ka ce ai ba shi bane mu zo a zauna da kai a tattauna masail ka saka a tattauna amma ba kawai ka ja kana ɗaki kana wa'azi kana zara ido kana ihu ana ce mu kafirai ne mu kafirai ne ina ruwanka da kai addinin ka ko ba mu kai addinin ka musulmi mu ji da kanmu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla iza man dalla iza ya tsaya akan kansa ka ji da kanka kawai <coughs> Allah sauke Allah ƙara karama wa shehu tijjani Allah ƙara masa ɗaukaka Allah ƙara mana kusanci da manzo Allah Allah ka ƙara haɗa kan musulmi baki ɗaya Allah ka tona asirin masu ɗebo kwangila domin su tozarta musulunci Allah ka sa mutu da kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wannan ita ce takaitaccen sako yan uwa su yi kokari da Allah su mana sharing domin sakon nan ya isa yanda ake so a ji shi kuma muna saurara insha Allah zuwa lokacin da zamu ji abin da za a faɗa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala